27 ga watan ogusta shekara ta 2021 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarun tare da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. Matasa masu ra'ayin kare muhalli sun gabatar da wata muhawara a jajibirin babban taron COP26 wanda zai kana daga 1 zuwa 11 ga watan Nuwamba mai zuwa a jimilce in malati 80 ne aka gano masu dauke da cutar kwalara a jihar yamai shugaban likita ta da'ira ta uku ya yi mana tsokaci a kai tsahin 'yan makaranta mata na sai ta bi ta dogon dutse jihar doso sun kawo ma 'yan makarantar na yanzu tallafi za ku jirin taimakon da suke musu a cikin rahoton namu na musamman masaro barkanmu da sake saduwa a cikin tsare-tsaren cop vansisa kungiyar farar fulla a fannin canjin yanayi ta tsara yau da sahi a birnin yamai wata ganawar canza miyo dangance da matsalolin canjin yanayi a kasar afirka da kasar niger don tantance batutuwan da za a tattauna kansu a cikin zaman taron da zai wakana nan gaba sani ayuba shugaban kungiyar matasa masu kula da canjin yanayi ya ma evelyn da zumbe karin bayanai cop 26 hakika za ta gudana a birnin glasgow a kasar ingila daga ɗaya zuwa goma sha biyu ga watan nuwamba a gare mu wannan wata dama ce don mu ƙara yunkuwar da kungiyar farar hula ta nijar kuma mu ba ta labarin tsarin shirye-shiryen bugu da ƙari don mu tattauna kan bukatun kuma a ƙarshe mu bayar da shawarwari batun canjin yanayi ya zama turbar tattaunawa kulawar kuma ya zanto amfanin nafiyar afirka da na ƙasar niger ya kasance an kula da su a cikin sakamakon da za a samu a taron na cop 26 don ƙara buɗaɗa koken bisa dukkan alƙawula da matakan da aka ɗauka ya zan sun kai ga girkin shinge na tamfeta domin ya komo aunin digiri da biyar kamar yadda masanan kimiyya suka shawarta. a birnin yamai an gano mutum na farko da ke dauke da cutar kwalara a ranar tara ga wannan watan a babbar likita a wani jiya in malati 77 ne aka gano in ji shugaban asibiti na da'ira ta uku a halin yanzu shugabanni sun dukufa wajen ɗaukan ƙwararrun matakai don tsaye da yaduwar cutar ga dai dr habu Abdulrahman a cikin firarsu da musa hassan Zuwa ranar 26 ga watan Ogista jihar Yame ta kididdige halin kamuwa da cutar kwalara 77 inda akwai rasuwa biyu da aka yi a cikin gida biyar a cikin cibiyoyin kiwon lafiya. Tun samun halin kamuwa na farko harabar ministan kiwon lafiya ta hanyar cibiyoyin kiwon lafiya ta shigar da girka wasu wuraren karbar marasa lafiya a cikin cibiyoyi da cikin Yame don karbar yaunin marasa lafiya na kwalara. madara don a samu a warkar da su banda girkin wa'annan wuraren karba akwai kuma magungunan da aka bayar don gudanar da aikin banda haka kuma jami'an kiwon lafiyar na zagaya angoyi da cibiyoyin kiwon lafiya domin karfafa yanayin na kai dauki da kuma wayar da kan mutane musamman ma kan matakan rigakafi A 'yan kwanakin baya-bayan nan jihar agadasa na fuskantar karuwar masu fama da cutar COVID-19. a cewar shugabannin kiwon lafiya na jihar mafi yawan mutanen da aka gano aka yi magwaji bakin haure ne ga dai rashid haruna babban likita a asibitin ta a cikin firarsu da musa mamman Mun lura da hauhawar waɗanda suka kamu da cutar corona a cikin yankinmu. Wannan yana nufi danganci da auna bakin haure da OEM take yi ne. Ko ne bakon haure ana auna shi abin da ke sa ana samun karuwa waɗanda suka kamu da wannan corona. Abin da ke nuna dangance da waɗansu jihohi muna da da yawan waɗanda suka kamu amma ina bayyana cewa a cikin birnin agares ba a rasa waɗanda suka dakata tabbatar da bin matakan kariya ina kira gare su su ci gaba da girmama waɗannan matakan kariya kuma su zo a yi musu allurar rigakafi a cikin wata wasiƙa ta ranar 24 ga watan Agusta, ministan kasuwanci ya yi jan kunne ga masu makarantun da ba na gwamnati ba da kada su kuskura su ƙara ko su rage kudaden karatu har sai gwamnatin da ke nazari kan al'amarin ya kawo ƙarshen aikin shi. kowane kallo ne kungiyoyin masu makarantu masu zaman kansu ke ma wannan al'amarin ga dai amsar da musa dandakwai shugaban kungiyar yamma asumana shina babun ɗaurin kai ne ba umarni ne da hukuma ta bayar mun karɓe shi da hannu biyu biyu kuma muna tunanin babu wata matsala a ciki wasikar tana cewa makarantu su tsaida kudaden makaranta ba ƙari ba rage su rike da kyau da kowace makaranta ake biyan karatun ɗalibai har kwamitin ya ƙare aikinsa iyayen ɗalibai su tafi su rubuta 'ya'yansu bisa yadda makarantu suke karɓa kudaden kwamiti ne na nazari sai mu mun jira mu gani abin da zai bada bisa abin da ya shafi kuɗin makaranta watakila abin ya ca kuɗi bisa wani bangare da zai iya dafawa makarantu masu zaman kansu a yau da sahi ne dai a birnin ya mai aka girka kwamitin da zai nazari kan wannan batun gamayyar kungiyoyin malaman makarantar sakandare da makarantun koyon aikin hannu na jihar maraɗe sun yi karar mai kula da karɓar kuɗi na niger post dalilin cewa ya sa sun buɗe asusu ƙarfi da yashi kamar yadda shugaban gamayyar ƙungiyoyin ya bayyana ma muhammad mamman An tilasta muna buɗe ma'ajiyar kuɗi a banki tun watan Agusta 2019 kuma ma'ajiyar kuɗi ne da aka buɗe mana ba tare da samun yardar mu ba. An tilasta cire muna shika uku a cikin albashinmu na kowane wata da bai taka karya karya ba. Inda ba mu amince da haka ba ya sanya muka shigar da kara a gaban kotu. Alƙali ya saurare mu ya ce a matsayin cikin ƙasar da muke da mai cikakken 'yanci ba wata hanya da za a tilasta mana inda ya ce mu sanar da dukkanin abokanenmu waɗanda suke so a rufe musu wannan ma'ajiyar kuɗin ta banki su cika takardu na aniyar da suka ɗauka a baya sai a tsaye da ma'ajiyar kuɗin nasu mu za mu bi sau da kafa don ganin cewa idan har abokanenmu sun rufe waɗannan ma'ajiyar kuɗin daga bisani mohammed ya tuntubi ma'ajin na niger posta sai dai babu wani bayani da yayi akai domin su bunƙasa al'amuran gargajiya shugaban kungiyar masu aikin hannu ta ƙasar Nijar a birnin yara na wayar ma masu aikin hannu kai ta hanyar tunatar musu muhimmancin ƙara musu ilimi lokaci zuwa lokaci a cewar shugaban kungiyar ta semani alhassan abdu wannan shine gurin da kungiyar ta sama gaba ƙadai ci gaban firar tasu da siri abdu hindetan Ago Semani na faira kan mugutere Yana cikin ayyukan da Semani take yi na horar da masu ayyukan hannu saboda ayyukan hannu kullum yana kara samun canji ne saboda idan na ɗauki ɗan ƙaramin misali waɗanda suke yin tukane na laka su tunanin su yanzu kasuwar su ta tsaya tunda ba amfani da tukanen laka a yanzu alhali a yau idan aka ba su horo kuna ganin duka amaren da ake kai gidajen su na aure ana kai musu wasu tukane waɗanda ake sa furanni cewa da podiflar inda laka da take iya yin tukunya ɗaya tana iya ta yi wannan tukunya cewa da podiflar guda uku ana iya sayar da da kowane ɗaya jika goma sha biyar kenan kun ga akwai riba wanda ke nuna cewa lalle ne masu ayyuka hannu sai an koya musu aiki wanda yake bi tare da zamani saboda abubuwa da suke sarrafawa a da yanzu an bar amfani da su kenan dole ne a horar da su A gaya an girka wata cibiya mai kula da bayar da horo zuwa ga masu fama da nakasa. inda ake koya musu ayyukan hannu daban-daban sai dai ma'aikatan na samun matsaloli wajen sayar da kayayyakin nasu da suke sarrafawa kamar yadda isa musa tondo mai kula da cibiyar bayar da horon ta masu fama da nakasa ya shaida ma fadil alo gaziyayyu ina koya musu aikin ujeru da aikin gadaze da tabul da santir da balon wanda a kwallo wanda ake bugawa kamar da sudir duka muna yi nan ga wurin ga lallai wadanda na wanda na koya musu aiki sun kai mutum goma sha biyu wanda na koya musu aiki mutum shida ne nan wanda su yanzu suna nan da ina nan koya musu aiki to wallahi aiki kasan wata rana mu samu dadi cikin aiki wata rana ba mu samu dadi cikin aiki kamar yanzu akwai wadanda suke kawo aiki suke mu musu aiki za su tunanin su ba mu ganin su akwai kayan da nan sun muke shekara goma sha biyar ba mu samu waɗanda yake kula kula mu da mu yake zai taimaka muna amma muna roƙon mu samu masu taimaka muna in babu taimakawa kenan ka gabar nan ko muna so mu bari ba mu iyawa kotun koli ta dakatar da tsohon firaministan kasar mali sumelu buboi maiga da tsohuwar ministan kuɗi da tattalin arziki dalilin sayan wani jirgi a lokacin mulkin tsohon shugaban ƙasar ibrahim bubakar keta kamar yadda ministan al'amurra na siyasa bubakar bakum ya shaida ma muktar hamadu ta oya Duka mun yi mamakin wannan tsari na masharantar Mali bayan da Sumali Bube Mega ya fito ya bayyana cewa an bar zancen da aka yi ta tuhumarsa saboda shi musamman zancen sayan jirgi da sauran kayayyakin soja inda har ya ce kotu ta wanke shi sai da abin takaici mun ganan take babban alkali na kotun koli ya fito shi ma ya yi bayani kan wannan batu kuma washe gari aka kama Sumailu Bube Mega wannan abin damuwa ne a gare mu kamata ya yi mashara'anta ta nuna cewa ta fi duka wannan muhimmanci kasar da tuni tana cikin matsaloli matsaloli a cikin yanayin rashin tsaro da ya kai wannan mizani kuma a ga ana yadda aka ga dama da mashara'anta kawai saboda wani tsohon firayim minista da ake ganin ya kamata ya je kaso ba a same shi da laifi ba aka kira shi kwatsam aka kuma tsare shi ina tabbatar da cewa wannan abin damuwa ne. Eh, An yi waje da ɗan wasan tsere nan na kasar Nijar Ibrahim Ɗayyabu. a cikin gasar gajiyayyu da ke wakana a tokyo a kasar japan duk da cewar bai samu galaba ba a cin gasar ta shekara ta 2016 a rio amma ya bar tokyo cike da zumar cewa wata rana zai kai labari in ji haruna usman shugaban kwamitin da ke kula da wasannin gajiyayyu reshen niger a cikin bayanin da yamma studio kalango Fati hamidu ya takarar kasar niger a gasar lanse de za ta shiga kwambala a ranar biyu ga watan satumba mai kamawa Madalla a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Kungiyar tsoffin 'yan makaranta ta CAG ta biyu ta dogon dutse a jihar Doso, wadda ta hada 'yan mata zalla na kawo ta tata gudunmawa ga makarantar ta hanyar ayyuka da dama wanda suka hada da tallafa ma 'yan makarantar a bangaren karatunsu uwar gidan bakinge zara abubakar gube shugabar kungiyar tama abdulaziz dan yuma karin haske Makarantar kwalejin She'eje Ejedo tana da alhaki saman kanmu. Da a can aka bamu horo, kuma makaranta ce da ta riga ta gama mana komi. Horon da aka bamu ya yi mana hidima, kuma a yau muna ga cin albarkar ilimin da muka samu. Amma yau da gobe muna ga lura da cewa ana samun koma baya a matakin nasarar ɗalibai. Fara daga yadda ake koyar da su, mun lura da cewa sakamakon su baya da kyau, kuma muna gani daga shari zuwa mafi muni sakamakon jarabawa yana ta taɓarɓarewa. Kamar yadda muka lura da shi wannan shekara, ko da yake sakamako ne a jimilce na ƙasa, mun mai da hankali ne saman sakamakon da aka samu a wannan makaranta. Kenan dan shi ne muka ce a matsayin mu na tsofaffin ɗalibai na wannan makarantar, dole ne mu haɗa mu don kawo mu cikin gyaran karatun ɗalibai. position zai Wani irin tallafi ne kuke kawo wa wannan kwalejin sai in ta dogon dutse? An kirkira wannan kungiyar a shekarar bara kuma har mun riga mun samu mun yi abubuwa da yawa. Da farko mun ɗauko kafa mun zo wajen waɗanda ke kula da makarantar tare da iyayen ɗalibai don tambayar su abin da ke ci musu tuwa a ƙwarya. Menene kuma gudunmuwar da suke jira gare mu? Kuma a cikin godiyar Allah mun samu mun taimakawa ɗalibai. Mun yi musu 'yan gwaji kuma mun rarraba su a gungu-gungu yanzu kuma sun ce muna suna da bukatar a tallafawa dalibai don kara musu karfin gwiwar karatu mu a cikin harkar bada ilimi muke kenan mun san da hakan abin da yasa muka amince shine in muka ce ba mu iya taimaka musu yaran da uwayensu ke da hali za su iya ɗaukar malamin makarantar da zai koyar da su a gida ta wancan bangare kuma wayanda uwayensu ba su da hali za a bar su a gefe saboda tabbatar da adalci muka ga ya dace duka yaran a aje su a mataki guda da a ba su horo iri guda kenan a cikin hanyar tara su a makaranta wuri guda don ba su horo zai yi musu amfani. Wace hanya ce suke zo muku waɗannan kuɗaɗe da kuke tallafa wannan makaranta? Muna yin hakan ne bisa ga abin da muke yi a matsayin gudunmuwar 'yan kungiyar kuma muna tarbata kuɗin ne a ƙarshen kowane wata don samun abin da za mu kai a matsayin gudunmuwarmu. abin da ya sauka kenan a game da labarin na wannan maricin mahuta lahiya rakiya albishirinki goro hawa shakku ya kare a game da sauraron shirye-shiryen studio kalango ban gane ba me kike nufi kawai ki danna lamba uku biyu biyar kan wayar take domin sauraron shirye-shiryen studio kalango Haka zalika za ki iya sauraron sakonni kan kiwon lahiya a duk fadin kasar Nijar. kwarai kuwa sannan kuma kiran layi uku biyu biyar kyauta ne kawai dai ki kasance da layin Airtel. Kai hawa na gode. Lamba uku biyu biyar don sauraron shirye-shiryen Istidiyo Kalangu. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.